BBC ke magana kai tsaye a shafin mu na bbchausa.com ko akan mita uku da sha shida da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashe na Afirka ko ta tashar talabijin ta na da ake samu ta tauraron dan Adam. Masu saurare Umaima Sani Abdulmumin ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. a cikin shirin zaji cewa sweden na duba yiwuwar daukan matakan baiwa 'yan sanda damar hana duk wani mutum da ya ƙoƙarin sake kona alkur'ani ƙasar faransa na shirin kwashe al'ummar turai daga nijar bayan farwa ofishin ta da magoya bayan juyin mulkin kasar suka yi a makon da ya gabata a nijar din da rayuwa ta so tsada tun bayan takunkumai da matakan da ƙasashen ecowas ke ɗauka bayan juyin mulkin sojoji hauhawar farashi ba baya da kan gado alal misali shinkafa wanda duk cikin shekarun gare da muke farashin shinkafa bai karu ba sosai amma ga shi kwatsam shinkafa sai ka ganta an jika goma sha hudu a cikin kasuwa. Za mu je jihar Kano Najeriya inda aka so mu samu masu fitowa suna zanga-zanga kan tsadar rayuwa da janye tallafin fetur ya haifar. baya ga wannan kuma za mu je halin da ake ciki yayin da majalisa ta ci gaba da aikin tantance ministoci a Najeriya. Amma kafin nan ga Zulaiha Abubakar da cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da lalata wasu jiragen ruwa marasa matuƙa na Ukraine a tekun Bahar Aswad. Bayan Ukraine ta kai wa wasu jiragen kasuwancin Rasha hari a zirin Bosphorus. mahukunta sun umarci ma'aikata na hukumar raya tattalin arzikin rasha da su dinga aiki daga gida sakamakon harin da aka kai wa ma'aikatar a moscow Wata mazauniyar yankin da abin ya faru take cewa cikin dare na ji wani abu ya faɗo ƙasa ya fashe. Ina ganin zan yi hijira domin tsira da raina. magajin garin moscow ya bayyana cewar sojojin sama sun harbo jirage marasa matuƙa da dama a cikin dare kafofin yada labaran rasha sun ce an samu karuwar hare-hare a kan cibiyoyin daukar sojoji tashar yada labarai ta baza ta ce masu kunna wuta sun kone wuraren horon aikin soja tara a cikin sa'o'i 24 wani bidiyo ya nuna yadda aka jefa wuta a wata cibiya a st petersburg A makon da ya gabata ne, Rasha ta ƙara yawan shekarun shiga aikin soja tare da sanar da tara akan duk wanda ya bijirewa umarnin yin rajistar aikin na soja a Rasha. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta sanar da shirin kwashe al'ummar Turai daga Nijar biyo bayan juyin mulkin da ya faru a ƙasar. Sanarwar ta ƙara da cewa matakin ya zama tilas ne saboda harin da masu goyon bayan haɓarar da gwamnati. suka kai ofishin jakadancin faransa a ranar lahadi idan aka rufe filayen jiragen sama al'ummar faransa ba za su samu damar barin kasar ba daga shekara ta 2020 sojoji sun karbe mulki a kasashe hudu na yammacin afirka kamfanin orano mai haƙar ma'adinai a Nijar ya ce juyin mulki ba zai shafi ayyukansa ba Jami'ar kamfanin haƙar ma'adinai a Nijar take cewa tawagar ma'aikatanmu a Yamai na da damar ficewa daga ƙasar, amma rayuwar al'umma da ta ma'aikatanmu tana da mahimmanci a gurinmu. Shugabannin sojoji a ƙasashen Mali da Burkina Faso sun ɗauki alwashin mayar da martanin yaƙi idan ECOWAS ta yi amfani da ƙarfi wajen mayar da zaɓaɓɓen shugaba Muhammad Bazoum. To kuna sauraron labarun duniyar daga sashen Hausa na BBC. Sweden ta ce tana duba yiwuwar baiwa 'yan sanda ikon hana mutane kona alkur'ani. Prime Minister Sweden Ulf Kristersson yake cewa gwamnati za ta kaddamar da canji a dokar zaman lafiyar jama'a amma kuma babu niyyar tauye 'yancin faɗin albarkar baki. mutane da dama sun kona alkur'ani a sweden da denmark al'amarin da ya sanya musulmi zanga-zanga a yankin gabas ta tsakiya Birtaniya ta bayyana kisan gillar da aka yi wa mabiya addinin Yazidi a Iraki a matsayin kisan kare dangi. Fiye da mutane dubu biyar ne aka kashe a lokaci daya yayin da kungiyar da ke kiran kanta a daular Islama ta mamaye yankin su a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. To ƙarshen labarin duniyar kenan. To Madalla a gaishe ki Zulaiha Abubakar. za mu soma rahotanni ne daga Sweden inda kasar ta ce wata ta dau matakin baiwa 'yan sanda ikon hana duk wani mutum da ya kokarin kona wato kona alkur'ani. Kungiyar haɗin kan musulunci ta yi yitar da Allah wadai da Sweden da Denmark kan gazawa wajen hana ci gaba da aiwatar da wannan mummunan ɗabi'a da wasu masu ikirarin fafutuka suka kirkiro a kwanan nan. Ga rahoton Aisha Babangida. gida. A wani taron manema labarai a Stockholm, Prime Minister kasar of Criticism ya nace kan cewa ka'idojin 'yancin faɗa albarkacin baki za su ci gaba da kasancewa, amma ya ce zai iya zama wajibi a ɗauki matakan da suka dace idan akwai wata barazana ga tsaron ƙasar. Ya ce, gwamnati na nazarin ko ana buƙatar yin sauye-sauye ga dokar wanzar da zaman lafiya tsakanin jama'a da kuma yadda za a iya aiwatar da su. Ba muna magana ne kan takaita 'yancin faɗin albarkacin baki ba. Muna magana ne kan batun sharuɗan da sai an cika su kafin a ba wasu jama'a izinin yin taruka. Da kuma ba da damar yin la'akari da ƙarin abubuwan da ke iya kawo matsalan tsaro na gaba ɗaya. Ba kawai na cikin gida ba. saboda haka wannan abu ne da ke bukatar a yi tunani mai zurfi a kansa ba abu ne da za a yi cikin gaggawa ba mutane da dama sun kona kofin alkur'ani da dama a bainar jama'a a kasashen sweden da kuma denmark lamarin da ya sa kasashen musulmi masu rinjaye a yankin gabas ta tsakiya suka mayar da martani a fusace a jiya a wani taro na musamman da kungiyar haɗin kan musulunci oic mai mazauni a ƙasar saudiya ta yi ta buƙaci kasashen mambobinta da su ɗauki duk wani mataki da suka ga ya dace domin mayar da martani babban sakataren ƙungiyar hisan ibrahim ya ce ya kamata kasashen sweden da denmark su hana ayyukan kyamar addini da ake yi da sunan 'yancin faɗin albarkacin baki kasashen biyu dai sun ce sun yi watsi da ayyukan kyamar addinin islama kuma suna aiki kan yadda za a magance matsalar. An gaida Aisha baban gida da wannan rahoton to idan muka je jamhuriyar Nijar 'yan kasar ne suka fara ji a jikinsu. Tun da kungiyar kasashen ECOWAS ko sai da yawo suka bayyana takunkumin da suka kakaba wa kasar. Wasu 'yan kasar musamman 'yan kasuwa sun kara kuɗin kan kayayyakin masarufi. Ta haka ne kuma wasu kasashen mambobin kungiyar suka fara aiwatar da hukuncin inda kasar Benin ta rufe iyakar ta da Nijar ɗin. Daga yamai ga rahoton ilai Isufu. tuni dai kasashen da ke makwabtaka da niger mambobin kungiyar eco suka fara aiwatar da takunkumin da taron shugabannin kasashen yankin ya yanke ranar lahadi a abuja kamar yadda kasar benin ta rufe kan iyakar ta da niger kin wasu majiyoyi da dama sun bayyana cewa manyan motoci da ke kan hanyar su ta zuwa ya mai dauke da kwantinoni da yawa daga tashar ruwan kotonu a halin yanzu na tare akan iyakar kasar a bangaren benin sai dai yanzu majiyoyin matafiya na ci gaba da kai komansu ba wata matsala niger babbar abokiyar hulɗar tashar jiragen jiragen ruwa ta benin na yo'o da kayayyaki da take shigowa da su daga kwatano kamar motoci abinci magunguna da sauransu alkaluma sun yi kiyasin cewa a kowace rana motoci dubu ɗaya ne ke tsallakowa daga ƙasar ta benin a babban birnin yamai dai tuni kayayyakin masarufi suka fara tashin gwabran zago a wani shago na shinkafa da na leƙa na mai shagon yana waya yana neman shinkafar daga diloli ba yanzu yana waya ba wallahi daga wani ne ya kira wasu ya ce ba wallahi nono mo nono. ya ta yi hudu ya kare a hudu yunusa babu hudu babu babu iri to ya samu wannan dai suka ga kadan kadan dai akwai na ce mu da yake da barko sai kuna ga da biki hakan dai ya so da daga cikin abokan ta mu nan take ya shiga ci na kin shinkafar shinkafa nawa ne wannan masara john masara 14000 14000 wala alaji ka shinkafa hudu jika sha hudu to zumin ne zon nan bulen nan shine kenzilin jika sha biyar bulen nan eh. shine kenzilin kenzilin eh. ah, to wannan ai da ba hakkurin shi bane da ba haka ne mana me yasa kara kudi to wallahi ban sani ba a sani mana da nawa take da nawa ne take bulo da da bulo da shot nawa da bulen nan dozo mulwa ne kana samu shi da sha biyu jika sha biyu yanzu sha biyar ita masara kuwa shon fa masara nan eh, kana samu 14 yanzu Nuri shi ne Nuri shine shugaban kungiyar yaki da tsadar rayuwa ta adada sai wadata ya kuka da wannan matsala yana cewa. A hawa farashi ba ya da kalgado. Alal misali shinkawa wanda duk cikin shekarun gari da muke farashin shinkawa bai karu ba sosai amma ya gashi kwazam shinkawa sai ka ganta an shiga goma sha hudu a cikin kasuwa. Mutane da suka ji wannan rudani na rige iyaka ko kuma na hulɗa tsakanin ƙasashen sai da yawo da mu kawai shi kenan kawai ya aka samu dalili na ƙara farashi abin baya da kan gado in wasu sirye ya kaso wasu ko sirye ko ko mutane ba sa sai a saurari labaru babu hujja takamaime wanda zai ce a'a ko abinci ya yi kaɗan ko sto ya yi kaɗan jimilla akwai ta ko a jiya majalisar ceto ta ƙasa ƙarƙashin jagorancin shugaban tajirar abdulrahman chani ta yi wani zama na musamman tare da 'yan kasuwa inda ta buƙaci 'yan kasuwar su shigo da abinci ta iyakar burkina faso sai dai majoyi da dama na cewa 'yan kasuwa sun bayyana rashin yiwuwar hakan saboda 'yan bindiga sun mamaye yankin da ke makwabtaka da nijar kin jima'ila isufu bbc hausa daga Yamai, jamhuriyar Nijar. To a makwabciyar Nijar ɗin wato Najeriya a yau aka shiga rana ta biyu da aikin tantance ministoci a majalisar dattijan ƙasar. a zamanta na yau ana sa ra majalisar dattijan za ta tattance sauran mutum goma sha hudu da shugaba bola ahmad tinubu ya miƙa sunayensu ciki har da tsofaffin gwamnoni da kuma wasu masu bawa shugaban ƙasar shawara a jiya majalisar ta samu damar tattance mutum goma sha hudu ciki har da tsofaffin gwamnonin jihohin jigawa da ribas wato muhammad badaru abubakar da yan samoke to yanzu aka kai tsi muna tare da raliya zubairu wadda ke bibiyar yadda aikin tantancewar ke gudana raliya barka da shigowa barka da warhaka umaima to kamar menene ƙarin bayani kan halin da ake ciki yanzu to a ƙarin bayani shine dai zuwa yanzu a zamanta na yau majalisar dattijan ta tantance mutum hudu ta kuma fara ne da tsohon gwamnan jihar ebonyi david omahi wanda da farko dai ya dan ba da takaitaccen wato tarihinsa mm. amma bisa la'akari da cewa ya taba zama sanata a majalisar mm. sai shi shugaban majalisar dattijan wato godwin Fabio wato ya ce ya wai ya bashi damar tafiya wato wannan al'adar nan tasu ta wato kaɗan rusuna ka tafi bawo ango ko eh bawo ango mm. daga nan kuma sai aka kira wato Adebayo Olawale Edun daga jihar Ogun wanda ya amsa tambayoyi da wasu sanatoci wato suka yi masa a cikin su dai za a ce shine ya shafe kusan mm, fiye da awa ɗaya da rabi dai yana bayani kuma yana amsa tambayoyi daga wurin wato sanatoci daban-daban akan abin da ya shafi kiwon lafiya. An kure shi kenan. ne tunda kin tun daga jiya da aka fara zuwa yau bana jin akwai wanda ya sa a kusa ah, da rai gaskiya babu kam babu kam dan shi kansa ma Godwill a Fabio da sai da yace sai da wato ya jinjina masa yace sannan ka da kokari ka sha tambayoyi daga nan kuma sai aka kira wato tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Yan Rufa'i mm. wanda shi ma dai ya dan bada takaitaccen wato tarihinsa ya akwai kuma wasu sanatocin da suka yi masa tambayoyi akan batutuwan da suka shafi wato harkar makamashi wutar lantarki na yi tunanin ko shi ma za su ce tafi kasancewa tsohon gwamna ne har sau biyu ga shi ya taɓa ma rike mukamin minista eh akwai wasu sanatocin da gaskiya suka ce ya kamata shi ma a bashi wannan dama musamman idan aka dubi cewa akwai wasu tsaffin gwamnoni biyu da wato da ajiya aka tantance su kuma su ma an ba su wannan dama na wato take about ango eh to bisa la'akari da haka ne sai shi ma aka bashi wannan dama amma bayan dai ya amsa tambayar da aka yi masa Na ga an dan tsatsare shi yana ta bayani eh yana ta bayani gaskiya akwai wasu kuma ma da suka shigar da koke-koke wato sun gabatar da koke-koke amma shi shugaban majalisar dattijan bai ba su wannan dama ba ya ce wannan zama ne na tantance waɗanda aka tura suna wato waɗanda aka tura sunayensu domin a tantance su a matsayin ministoci ba wai bincike ake yi ba to yanzu kan wa ake to yanzu dai ana kan wato um, architect um, wa, architect wannan ah, daga jihar ah, ah, katsina architect musa architect Musa nake ji daga jihar Katsina shine mm. ake kan shi yana kan bayani a gaban majalisar dattijan bayan shi kuma ana sa ran za a tantance wato mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin manema labarai Dele Aleke da kuma Hanatu Musa Musawa wadda mm. ita ma dai tana cikin masu ba shugaban kasa shawara to madalla muna godiya kwarai da gaske raliya zubairu to da haka agogo muke cewa karfe uku da ko in ce karfe uku da minti goma sha hudu kenan agogon najeriya da nijar biyu da minti goma sha hudu agogon gmt da ghana umai masana mumin ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen hausa na bbc kuna iya zuwa shafin mu na bbchausa.com domin samun wasu karin bayanai musamman ma kan ministocin da ake tantancewa yanzu haka a najeriya gaba shirin zamu je jihar Kano inda ake zanga-zanga kan tsadar rayuwa. A yau sakataren harkokin wajen Birtaniya zai fara wata ziyara a Najeriya ƙasa ta biyu a cikin ƙasashe uku da yake rangadi a nahiyar Afirka. A yayin ziyarar James wato James Cleverly zai gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu inda kuma ake sa ran zai bayyana tallafi na miliyoyin fama-famai ta fuskar ayyukan gona da samar da abinci a ga Najeriya. Haka kuma ana sa ran ziyarar za ta taimaka wajen yaukaka dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Ga Habiba Adamu ɗauke da karin bayani cikin wannan rahoton. A cewar wata sanarwa wadda ta fito daga ofishin harkokin waje da kungiyar Commonwealth da kuma samar da ci gaba na Birtaniya, sakataren harkokin wajen James Cleverly zai fara ziyarar a Najeriya ne da jihar Legas cibiyar kasuwancin kasar. Inda ta kara da cewa zai sanar da kuɗi fan miliyan goma wato kwatankwacin sama da dalar Amurka miliyan goma sha biyu da dubu ɗari bakwai wadda Birtaniyar tare da haɗin gwiwa wani kamfanin hada-hadar kuɗaɗe don gina ababen more rayuwa da suka haɗa da samar da makamashin da ake sabuntawa a gidaje a birane da kuma samar da gidajen da za a kewaye da itatuwa da ba sa cutar da muhalli. kuma a gobe ne Mr. Cleverly zai kara so Abuja inda zai gana da shugaba Bola Tinubu kuma ake sa ran za su tattauna kan dangantaka da ta shafi kasashen biyu da suka hada da na cinikayya da zuba jari da tattalin arziki da kuma inganta al'amuran tsaro haka kuma a babban birnin kasar ne zai sanar da wani shiri na fam miliyan hamsin da biyar kwatankwacin sama da dalar amurka miliyan saba'in don bunƙasa tattalin arziki a yankunan karkara da kuma tallafin kusan fam miliyan uku wato kusan dala miliyan uku domin bunƙasa harkar noma da ake fatan zai amfani kimanin mutane miliyan hudu na ƙasar. A ƙarƙashin wannan tallafi ne na harkar noma zai haɗa da inganta lafiyar dabbobi da samar da iri da zai jure wa sauyin yanayi da bullo da wasu hanyoyin yin girki da tsaftataccen makamashi don rage gurɓatacciyar iska tare da samar da yanayi tsaftatacce tsakanin bil'adama da tsirrai da kuma halittu da ke cikin ruwa. haka kuma a ziyarar tasa ta najeriya wadda ita ce irin ta farko sakataren harkokin wajen na burtaniya zai kuma ziyarci cibiyar samar da kayayyakin agaji ta sama ta majalisar ɗinkin duniya a abuja inda a can ne zai samu bayanai kan yadda aka kashe kudaden da ƙasarsa ta samar don tallafa al'ummomi masu rauni a yankin arewa maso gabashin najeriya kudaden da yawan su ya kai fan miliyan 38 wato fiye da dala miliyan 48 kafin zuwansa Najeriya da Mr. Cleverly ya fara yada zango ne a kasar Ghana inda kuma a ranar Alhamis ne zai wuce kasar Zambia. Da daga can ne kuma zai kammala rangadin da yake yi a Afirka. Habiba Adamu, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. To sai kuma jihar Kanan Najeriya da ke arewacin Najeriya inda gamayyar wasu ƙungiyoyi suka gudanar da zanga-zangar nuna rashin jin daɗi game da abin da suka kira matsatsi ko in matsi da kuncin rayuwa da 'yan ƙasar suka tsinci kansa a ciki. 'Yan kungiyoyin waɗanda suka ko suka baza akan titunan jihar Kano sun hada har da kungiyar ɗalibai inda suke neman gwamnati ta sassauta yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa. Daga kanan ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Zahara Dallawan. Masu zanga-zangar da mata wasansu dauke da allunan da aka yi rubuce-rubuce sun yi korafi game da wahalhalun da suka ce janye tallafin man fetur din da gwamnatin shugaba tinubu ta yi ne ya jaza halin da aka shiga Sani Ibrahim na Rogo shine jagoran gamayyar ƙungiyoyin. da ake kira Joint Action Front a Kano. Iran da shugaban kasa ya karɓi rantsuwa a ranar ya yanke mana hukunci na mutuwa. Me ko ranar ya yanke mana hukunci na mutuwa a ranar ya ce mana ya cire tallafin mai. Wanda tallafin mai in zaka koma baya shekara goma sha uku da wannan mutumin muke wannan sabgar lokacin Jonathan ba su yadda da wannan abin da aka yi ba. Kuma idan ma cewa ake wasu ne suke kwashe kuɗin me yasa ba zai kawo su mutane wanda ya yarda da su ba. Yanzu subsidy yana cirewa ne a jikin talaka. Kuma ko wannan kuɗin da ake magana cewa za a ba wa mutane tallafin mai kana da yakinin cewa zai shiga cikin hannun talaka a irin wannan yanayin da ake ciki ba hannun 'ya'yan waɗanda suke da dama za a ba ba. Amma gwamnati tana ta kokari ta bullo da tsare-tsare da zai kyautata rayuwar 'yan Najeriya ko kuma kuna cewa lalle lalle sai an dawo da wannan talafin man fetur ba ka kamar ku sauya tunani ganin cewa gwamnati ta riga ta yanke shawararta. Allah sarki talakan Najeriya har kullum kowane shugaba da irin yaudarar da yake zuwa mu talaka wallahi al'azimu na gaya ma idan muna raye zan gaya ma wannan zancen ba gaskiya ba wannan zancen ba zai ma tabbata ba mu fatan mu Najeriya ta ci gaba amma wannan abin da suka dauko an fito ne a gallazawa talaka ba dan talaka suke ba suna yi dan biyan bukatar su wakilai ne na banku bankunan duniya shi ne abin da suka zo yi dillanci suka zo yi kuma Allah zai shiga tsakanin mu da su amma ku idan aka ce ku bada shawara matsayin ku ne kungiyoyi kuma dalibai me za ku ce shawara ta wuce ka koma baya kai reversing abin da ka faɗa ka tallafa mutane abin da ya kamata akwai wani abu ne da ya wuce wannan ka sauka mutane me yasa da ka zo neman biyan bukata ka lokacin da ka zo gurin mutane kake neman a zabe ka kai wa mutane daɗin baki dama yaudara ka zo da zalunci wannan ba daidai bane ba za mu yarda da irin wannan yanayin ba kungiyoyin sun hada da na mata da dalibai da kuma masu rajin kare haƙƙin bani adama Kwamarar Fatima Muhammad Umar na daga cikinsu ta ce babban abin da ya fitar mata da hankali shine walhalin da ake sha mata ne suka fi ɗanɗana kudar su. Ai ba karamin wahala 'yan Najeriya suke ciki ba abubuwa sun linka sun linka jiya na haɗu da wata mata ta ce daga ja'in zuwa sabon titi wajen mandawari da ɗari biyar take biya da yaran ta yanzu dubu ɗaya da ɗari biyar take biya kuma mu mata mu muka fi shan wahala tunda mu ne muke harkoki na yau da kullum na iyali da gida makaranta da sauran ayyuka wanda suka shafa iyali muna so a mayar da kuɗin fetur yadda take a da saboda gaskiya ƙarin nan ba karamin wahala ya jefa mu a ciki ba sannan kuma abubuwa duk sai da daddada tabarbarewa yake abubuwa da ya kamata da mutum zai iya samun dama ya sabu hannunsa a kansa abun ya gagara yanzu. Tuni kungiyoyin kwadago a Najeriya suka lashi takobin gudanar da zanga-zangar lumana gobe a sassan Najeriya kan waɗannan matsaloli da suka ce sun bai 'yan najeriya Hakin talaka na kan ka shugaban kasa baka sauke mafi yawa ba shugaban kasa. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Najeriya najeriya ke kirarin cewa za su samar da dabarun da za su rage wa jama'a kunci ciki har da samar da motocin bas-bas a sassan kasar zahardin lawan bbc hausa daga kano a najeriya to madalla yanzu kuma bari mu yada zango a kamaru inda rundunar tsaro ta haɗin gwiwa a yankin tafkin chadi ta miƙawa wasu al'ummomi shiya ta ɗaya na wannan rundunar da ke kamaru wasu ababen more rayuwa da suka haɗa da ɗakunan karatu da wuraren samar da ruwan sha. rundunar ta ce ta haka ne a wani mataki na kulla zumunci da ba da taimako ga fararen hula da suke fama da hare-haren kungiyar boko haram waɗannan kayayyaki kuma sun samu ne ƙarƙashin tallafin da kungiyar tarayyar turai ta bayar sa'annan wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu kamar su koginta da kuma staff suka aiwatar da kudurorin manjo janar ibrahim sallau ali shine kwamandan rundunar tsaro ta haɗin gwiwa a yankin tafkin chadi kuma ya yi ƙarin haske game da wannan manufa tasu a cikin rahoton muhammad babalala abin da ya kama nan yau more kasar kameru shine don mu zo mu kaddamar da ajujuwan da aka gina wato wannan ajujuwan ne an gina su yan european union da suke aiki tattare da mu da multinational joint tax force kasashen da suke kawaice da juna a tafkin chadi su suka taimaka suka ba da gudumawa suka zo suka gina ajujuwan nan saboda yaran da suke nan mora a da kamar yadda muka samu labari yau wato wacce take kula da wannan makarantar da ofishinta a karkashin bishiya take aiki to amma gashi yau allah ya ƙasa an zo an gina mata ofis inda za ta gudanar da ayyukan da ya shafi wannan makarantar. a cikin kwanciyar hankali a cikin walwala wannan abin da aka kaddamar yau ya ƙara inganta rayuwar su mutanen mora yaran mora wayanda suke makaranta a nan gurin garuruwa uku ne irin su amcale kangaleri da tuski dukansu a cikin karamar hukumar mura suka samu cin moriyar waɗannan ɗakunan karatu da wuraren samun ruwan sha sai dai kuma rundunar dakarun haɗin gwiwa na ci gaba a wani fanni daban inda ta mai da hankalinta wurin gina na ɗakin gwaje-gwaje da kuma na karɓar marasa lafiya a Bunderi. da duk irin ire-iren ababen da suka samu da waɗanda kuma ke yunkurin samarwa magajin garin karamar hukumar mora shatima hamidu cewa yake yi visiblement nous constatons par ya ce a zahirance suna ganin irin dafa musu da rundunar tsaro ta haɗin gwiwa a yankin tafkin caji take yi wurin kyautata halin rayuwar al'ummominsu kambaicin namijin ƙoƙarin da dakarunta suke yi a filin daga su sadaukar da rayuwa rayuwarsu domin su kare na al'ummomi baki daya saboda haka a madadin al'ummar na mura yake mika dubun godiya ga rundunar haɗin gwiwa da abokanan hudarta waɗanda suka gama musu komai kamar dai da kowa ya sani rayuwa ta dogara ne akan shika-shikai uku samar da lafiya samar da ruwan sha da kuma tarbiyya daga ƙarshe kuma kwamandan rundunar tsaro ta haɗin gwiwa ta yankin tafkin chadi ya nemi haɗin kan al'ummar mora ki ɗaya waɗanda ya ce ya kamata su dafa wa dakarun rundunar baya su kammala ayyukan da suka rage cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya mai ɗorewa dangane da haka ne manjo janar ibrahim sallau ali ya aika wa al'ummar sako kamar haka yana cewa jama'a mura abin da muke so yanzu shine su ci gaba da taimaka mana kamar yadda suka saba wannan aikin tsaro da muke yi a tafkin chadi ba aikin soji ba ne ko kuma wato 'yan tsaro su kaɗai a'a aiki ne na kowa dole za mu taimaki juna ta hanyar samun labarurka na sarri wanda zai taimaka mana don mu aiwatar da aikinmu mu cimma burinmu. Kwamandan rundunar tsaro ta haɗin gwiwa a yankin tafkin Chadi kenan manjo Janar Ibrahim Sallau Ali a cikin rahoton Muhammad Babalala. To a nan kuma Rasha ce ta lalata wasu jiragen ruwan Ukraine guda uku marasa matuƙa da ke ƙoƙarin kai hari kan wasu jiragen sojojin ta biyu a tekun Bahar al-Aswad. Sa'o'i kafin wannan lokaci an sake kai hari da jirgin sama marin matuƙi a tsakiyar birnin Moscow mai hada-hada kamar yadda za ku ji a cikin fassarar rahoton Sasha Skalita. ma'aikatar tsaron rasha ta ce kwatsam da safiyar yau an wayi gari wasu jirage marasa matuƙa da ke shawagi kan ruwa sun kai hari kan jiragen ruwa masu sintiri na sojan ruwan ƙasar ta rasha sai dai ma'aikatar ta ce an daƙile har-haren wani abin da kuma ya ƙara tayarwa da al'ummar birnin moscow hankali shine yadda jiragen marasa matuƙa suka ƙara kai hare-hare kan cibiyar hada-hada da ke birnin Dama dai ranar Lahadi an kai irin waɗannan hare-haren da jiragen marasa matuƙa akan wani gini mai tsawon gaske inda ma'aikatar raya tattalin arziki take. Yanzu haka an shaida wa ma'aikatan wannan ma'aikata da su rinka yin aiki daga gida har sai baba ta gani. Makonni biyu da suka gabata ma sun ga irin waɗannan hare-hare inda jiragen marasa matuka suka kai wani hari kan wata gada da ke haɗa Rasha da Crimea wadda kuma shugaba Putin ke matukar alfahari da ita To madalla an gaida Usman Minjibir da fasarar rahoton Sasha yanzu kuma sai labarin wasanni inda muke tare da Ibrahim Yusuf Muhammad. Ibrahim barka da shigowa. Barka da warhaka Umaima. Yau na ga an yi ruwan balabalai. Eh gaskiya kwarai da gaske yau dai kam an yi ruwan kwallaye da yawa a wasan a gasan cin kofin duniya na mata. Haka. Da ake a Australia da New Zealand. To tashin farko dai um, wato an ci Vietnam. Netherlands ta ci Vietnam da ci bakwai da nema. inda aka abin da aka bude fage da shi kenan yau sai kuma ah, to amurka dai ta samu ta ketara da kyar inda ta samu suka canja canjaras da ah, wasanta da portugal kwarai eh, mm. da gaske amma dai still ta samu ta tsaye ketara zuwa zagaye na biyu mm. saboda sakamakon wasan netherlands da eh, na vietnam ya bata daman ta ketara zuwa sake idan na dan maida ka baya yanzu ita mm. netherlands ta hai ita ma eh ita ma da netherlands da amurka suka ketara daga wannan rukunin mm. da suka fito daga nan so a da wasan da aka buga kuma ingila ta mai ma China rashin mutunci da <laughs> shida da ɗaya. Ta lallasa ta dai. Kwarai da gaske to abin da bai daɗi ba sai kuma um, Denmark ta ci Haiti ci biyu da nema. So wannan sakamakon yana nufin cewa Najeriya za ta buga da Ingila kenan yanzu mm. a zagaye na biyu wanda za a fara a ranar Litinin mai zuwa. Ka ce akwai kallo irin wannan kwallaye da suke zuba a raga wanda na nuna sai Najeriya ta shirya da kyau. Gaskiya sai yayin da gaske dai kam dai yanzu da Ingila Najeriya ta haɗu a zagaye na biyu. To kamar akwai wani wato ƙarin labaran wasannin ne banda na gasan cin kofin mata. Na to sai dai yadda dai na kamar yadda aka saba da har yanzu ana kan kasuwar cinikin yan wasa na mm. turai ana nan ana ta akwai raɗe-raɗe da jita-jita da sauran kuma abubuwa da aka yi amma yanzu matsalan babban magana da ake yanzu shine na magana Harry Kane na komawa Bayern Munich har yanzu dai ana nan ana tattaunawa tsakanin Bayern Munich da Tottenham akan komawan dan wasan na Ingila can sun kawo ta yi har guda biyu an yi watsi da su kuma sun ce kuɗin da aka bayar bai kai ba sai an bayar da miliyan ɗari. tuma da lamuna godiya kwarai daga gaske da labarin wasanni Ibrahim Muhammad yanzu kuma ga Zulaiha ta shigo inda za ta ba mu kanin labarin duniya. ma'aikatar harkokin wajen faransa ta ce ya zama wajibi ta kwashe al'ummar turai daga jamhuriyar nijar biyo bayan hamɓarar da gwamnati da kuma kaiwa ofishin jakadancin faransa hari a ranar lahadi daga shekara ta dubu biyu da ashirin sojoji sun karɓe mulki a ƙasashe hudu na yammacin afirka A rashin kuma kafofin yada labaran kasar sun ce an samu karuwar kai hare-hare a kan cibiyoyin daukar sojoji. Tashar yada labarai ta baza ta ce masu kunna wuta sun kone guraren horon aikin soja tara a cikin sa'o'i hudu. a makon da ya gabata rasha ta kara yawan shekarun shiga aikin soja tare da sanar da tara akan waɗanda suka bijirewa umarnin yin rijista a aikin sojan na rasha to madalla an gaishe ki zulaiha abubakar kuna iya zuwa shafinmu na bbc hausa.com domin da ya ci gaba da samun wasu labaran akwai ma mu na kai tsaye inda muke kawo muku labarai kan abubuwan da ke faruwa a najeriya da sauran sassan duniya a madadin abdu halilu wanda shine ya shirya wannan shirin daniel ocha ya sada ni da kuni umai masani abdulmomin daga nan sai sashen Hausa na BBC nake cewa a ci gaba da kasancewa da mu a shirye-shirye na gaba a huta lafiya.